Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. uwar gidan shugaban najeriya hajiya aisha buhari ta ce gwamnatin mai gidanta za ta kawo ƙarshen almubazzaranci da dukiyar al'umma a najeriya hajiya aisha wacce ta zanta da shirin talabijin na murya amurka da ake kira africa 54 jiya juma'a ta ce nan ba da jima'a ba gwamnati za ta samu kudade domin magance wasu muhimman bukatun al'umma da zara an kawar da cin hanci da rashawa da yi wa ƙasar katutu. hakanan hajiya aisha ta yi magana kan ilimi da yake a zaman ɗaya daga cikin ayyuka da ta sa a gaba a matsayar ta uwar gidan shugaban ƙasa ta ce cikin shirye-shirye da ta himmatu a kansu har da yunkurin ganin an ciyar da yara abinci lokacin da suke makaranta domin a karfafa musu gwiwa ta ce yanzu yara sun shiga makaranta waɗanda a da suke kan tituna suna gararan ba daga safe har maraice suna neman abin da za su ci hakanan ta ce ta himmatu kan yaƙi da jahilci lamar shiri da ta ce zai iya magance musabbabin fitintinu irin su boko haram da sauransu ɗan takarar shugabancin amurka donald trump ba bako ba ne wajen ta da kura a zaben siyasar amurka inda a baya ciceki musulmi da kuma 'yan ƙasar mexico amma ranar alhamis ya auna sokarsa ce kan 'yan ƙasar somalia da ke nan amurka da yake magana wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin portland da ke jihar maine Trump ya ce akwai buƙatar Amurka ta tsaye da karɓar 'yan gudun hijira daga Somalia. Ya ce Amurka tana, tana buɗe ƙofar ta ga ƙasashe da suke fama da rashin tabbas daga nan ya ce ta yi hattara domin tana karɓar karnuka da fatur raguna. ya ce saboda yawan rashin ayyukan yi tsakanin irin waɗannan 'yan gudun hijira daga somalia yana da sauƙi ƙungiyar isis ta kwashe su a zaman sojan haya shugabannin al'ummar somalia amurka kamar su ahmed shu'aib sun bayyana bakin ciki kan kalaman mr trump wadda suka ce za su iya haifar da husuma da tsangwama ga al'ummar somalia waɗanda suke zaman lumana a amurka shi ma da yake mai da martani dan majalisar wakilan amurka daga jihar minnesota keith ellison musulmi na farko da aka zaba a majalisar ta shafin shafinsa na twitter ya gaya donald trump cewa ina so na maka magana kan magagganu na rashin hankali da kake kan jihata da kuma waɗanda suke mazaɓata baƙi su suke ƙarfafa amurka ko da menene 'yan raba kawunan jama'a kamar ka suke cewa a halin da ake ci kuma biyo bayan karbar 'yan gudun hijira daga siriya da amurka take yi cikin watanni uku da suka wuce da alamun amurkan za ta cimma burin shugaba obama na sake tsugunar da 'yan gudun hijira daga shamsu dubu goma zuwa karshen watan satin bambana daga ranar 1 ga watan oktoban bara zuwa ranar alhamis hudu ga watan nan amurka ta karbi yan gudun hijira daga siriya su dubu takwas da hudu rabi daga cikinsu yan suna da shekaru kasa da goma sha hudu kamar yadda alkaluma daga hukumar kula da yan gudun hijira suka nuna kimanin 'yan gudun hijira dubu takwas daga siriya daga da suka shigo amurka a bana an karkasa su ne cikin jihohin amurka 38 jihar michigan ce kan gaba sai jihar california da arizona da texas sai kuma jihar pennsylvania ta zo ta karshe da 'yan gudun hijira 481 alkaluma sun nuna cewa amurka ce tafi kowace ƙasa a duniya karɓar mutane daga ƙasashe marasa ƙarfi inda mutane 60,921 suka shiga ƙasar daga watan oktoban bara zuwa yanzu to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc lauyoyi da suke kare malamin addinin islaman nan da ke zaman gudun hijira na ƙashin kai a nan amurka fethullah gulen sun ce turkiya bata gabatar da shaidar da za ta nuna fethullah yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka so a ya kasar da bai sami nasara ba wadda zai ba da damar amurka ta fara duba batun mika shi ga turkiyya da yake magana da manema labarai jiya jimma a nan washington ɗaya daga cikin lauyoyin gulen reed wingerton ya ce sarƙaƙiya da shirme da ke tattare da zargin da ake wa mutumin da suke baiwa kariya cewa gulen da hukumar leƙen asirin amurka cia suna sune kan wa'uwar gamin juyin mulkin zargi da ya ƙara tsanani bayan juyin mulkin lauyan ya ce washington ta buƙaci tafiya ta gabatar mata da shaida kan zargin da take wa fetullah amma ha yanzu ba ta yi hakan ba rundunar sojin amurka ta ce ta kashe mayakan sa kai na kungiyar alkaida wani matakin yaƙi da ta'addanci da ta kai a ƙasar yamal cibiyar kula da yaƙe-yaƙe ta amurka ba ta yi bayanin yadda ta kai harin ba kuma ba ta bayyana ko su wane ne ta kashe ba a cikin sanarwa da cibiyar ta fitar jiya juma'a ta ce ta kai harin ne a lardin da ake kira shabwa da ke tsakiyar ƙasar ta yamal kan mayakan sa kai na alkaida da ke yankin arabia sarawar ta ci gaba da cewa kungiyar da aka fi sani da aqap tana ci gaba da zama barazana ga yankin da amurka da sauran sassan duniya kasancewar kungiyar a yankin na tasiri wajen hana daidaito a yemen kungiyar tana kuma amfani da yamutsi da kasar take fuskanta wajen samun mafaka inda take kulla hare-hare da za ta kai nan gaba kan kawayen amurka har da amurkan da kuma muradinta. rundunar 'yan sanda ta birnin chicago da ke nan amurka ta fitar da wani faifin bidiyo wadda ya nuna jaman 'yan sanda sun harbi wani matashi bakar fata wadda ake zargin ya saci mota suka ɗaure hannun matashin da anko yana kwanci rai hannun allah bidiyon wadda na'urar ɗaukan hoto ta jikin kayan sarkin 'yan sanda ta ɗauka bai nuna lokacin da 'yan sandan suka harbi matashin mai suna paul o'neill a bayansa ba sai da an ji wani dan sanda a bidiyon yana zargin shi matashin da harbin 'yan sanda yayin da yake kwance a ƙasa yana zub da jini ko jini na zuba ba a sami makami a jikin matashin lokacin da lamarin ya auku ranar 28 ga watan yuli ba kuma bidiyon bai nuna wani da ƙoƙarin taimakawa matashin ba Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai magana akan makon kula da lafiyar mata da ƙananan yara da ya gudana a jihar Bauchi. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan faɗakarwa da masana harkar kiwon lafiya suka yi wa iyaye game da kula da ba yara ƙanana abinci mai gina jiki don kaucewa kamuwa da cutar tamowa. Rahotonmu na uku zai yi magana ne a kan ranar da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakarwa a kan cutar hanta. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi magana a kan matsalar taɓin hankali. Rahotonmu na biyar kuwa zai yi magana ne a kan cutar zazzabin malaria. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Ɗan abu san Kano takawa, abun bugun gaban Kano ko da Kanawa, marmara kashin ƙasa a ɗan baiwa, bango ne majingina a bawa, matokara ta masu san tasawa. jeji ka fice gaban shingewa hadari sa gaban ka ba a hanawa madu uban sarakuna na arewa sha kallo da armashin dubawa mai kallon ka ba shi nuna gazawa An kaddamar da makon kula da lafiyar mata da ƙananan yara a jihar Bauchi, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Da yake kaddamar da makon shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko, famasi Adamu Ibrahim Gamawa. Yau mun zo ne abin da muke kira fulawa kamar kaddamarwa na shi wannan sati na eh, MNCH matar and Child Health wanda sati ne aka keɓe. sati biyu a shekara wanda ake kula da kiwon lafiyan kananan yara kasa da shekara biyu da kuma mata musamman masu juna biyu a cikin wannan sati akwai abin da muke kira interventions kamar abubuwa da yawa da ake saboda kiwon lafiyan mata da kananan yara eh ne muka zo muka duba eh to musamman abin da muke fi damuwa da shi kaga akwai musamman abubuwan rigakafi da abubuwan kula da sha'anin cin abincin su kuma maganin tsutsan ciki da kuma kamar wanda ake gwada su don ciwon sida da sauransu da kuma abin da muke kira health education akwai kuma awu da ake wa mata masu ciki akwai magunguna da ake ake bayarwa mata masu abinda ake kira antenatal clinic akwai abubuwa da yawa wanda muke cin wannan satin saboda kiwon lafiya har ma birth registration don mu tabbatar cewa duk wani yaron da aka haife shi an masa rajista tun daga haifonsa saboda ta haka ne za a san ne nawa ne ma yaran wani irin plan za a masa saboda kiwon lafiyarsu eh to wato kowanne gunduma wato ward kenan mun ware kibiyoyi guda hudu wanda akwai wannan interventions din za a same su so in ka dauki muna da ward a Bauchi state gaba 323 in kai lissafa su hudu ya zama na da 1,292 a wannan cibiyoyin ne za a yi wannan abubuwan insha Allah. To ya zuwa yanzu akwai ci gaban da aka samu daga wancan kaddamarwa da kuka yi zuwa wannan na yau? Eh akwai ci gaba sosai saboda wancan mun sami eh, dama musamman abin da aka fi kula da shi ne vitamin A. Vitamin A yana daga cikin abubuwan da ake bayarwa to sinadari na A wanda ake baiwa yara wanda yana ƙara musu garkuwan jiki yana ƙara musu kyan ido da sauransu a wancan karan mun sami kasi biyar sun samu wannan magani a cikin wanda muke targeting wancan karan mun yi targeting a um, kusan yara miliyan biyu. amma wannan saboda shekaran can zuwa nan mun samu ƙarin yara wajen dubu ɗari yanzu wannan karan muna targeting din yara miliyan da dubu uku da su an ka duba a cikin mun samu 95 to wannan muna so mu sami 95 din ko kuma sama da haka insha Allah. Famasi Adamu Ibrahim Gamawa kenan da take jawabi a madadin uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Hadiza Abdullahi Abubakar matar mataimakin gwamnan jiha Hajiya Fatima Nuhu Gidado. Wannan shiri da aka yi mataki ne na kiwon lafiya na farko ga yara ga mata masu juna biyu da jarirai da ƙananan yara wanda shine yanzu muka kaddamar a nan babban ɗakin taro kiran da gwamnatin jihar bauchi take da shi game da kiwon lafiya shine tana kira ga al'umman jihar bauchi musamman ma mata su kula da kiwon lafiyarsu tun daga shi shi mai girma gwamnan jihar bauchi muhammad abdullahi abubakar ya ba da kiwon lafiya ga mata da ƙananan yara masu kasa da shekara biyar kyauta. Matar mataimakin gwamnan jiha Hajiya Fatima Nuhu Gidada kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, masana harkar kiwon lafiya sun ba iyaye shawara game da baiwa yara ƙanana abinci mai gina jiki domin kaucewa kamuwa da cutar tamowa. Wakilinmu Sha'ibu Mani na ɗauke da rahoto. Likitoci sun tashi ka'in da na'in wajen faɗakarwa da taimakawa a yi kokowa da cutar tamowa mai maida rayuwar ƙananan yara baya sabida rashin abinci mai gina jiki da take kawa zuwa rasa rayukan yara. ko bayan kiyasir ta bada madan haruna hajiya rayana mai kula da sashen yaƙi da cutar tamuwa ta fara bayyana nau'in tamuwar da ke akwai a magana da za a yi dai sai a ci tamuwa kamar iri biyu ce banda shi akwai tamuwa wadda ake ca mai tsimbire yaro wadda yaro sai ka ga tsawon shi in bai kai ga shekarun shi ba ce yanzu kamar yaro mai shekara uku ga yanda tsawon shi ya kamata ya kai sai ka ga tsawon nashi bai kai ga haka ba ajiya idan aka ce tamuwa an san akwai illa akwai tsanani har zuwa mutuwa ma a kimanin yara nawa ke gari ku idan aka yi kiyashi wanda suka kama da cutar tamuwa ko musu to ita tamuwa mai dama-dama a yadda jihar maradi kenan wadda ta shahi yara maza muna da dubu ishirin da biyu da sattin da biyu kuma yara mata muna da dubu ishirin da hudu da dari uku da hamsin da biyar ita kuma tamuwa nan mai tsanani duka in aka gama ta yara maza muna da dubu ishirin da daya da goma sha bakwai kuma 'yan mata muna da dubu ishirin da uku da dari tara da talatin da shida ganin abin da ya shikan ta'azzara lokaci zuwa lokaci ya sa kungiyoyi masu hannu shuni ya zuwa likitocin ɗaukar nauyi na baiwa yara abinci da aka tantance suna ɗauke da cutar tamuwa ko kwamaso madara yana haruna ta dirispe ina matakin da kuka ɗauka kenan akwai abincin nan da ake badawa wanda ake ce ma plenty akwai kuma gudan nan wanda ake ce ma supplementary kuma da garin nan da ake ce ma super cereal wanda ake ba yara wanda kwamaso ta kama kaga kamar yara masu kwamaso mai dama dama su ne ake ba super cereal ko da ke a yanzu mata ake ba super cereal tunda mata masu ciki da masu goyo su da kansu tamuwa ta shahe su su ake ba wannan gari to su kuma yaran daga wata shida zuwa wata hamsin da tara da su kuma ake ba su wannan abin da ake ce masu supplementary plenty tukun su masu tamuwa mai tsananin nan su kuma ake ba su plenty likita likita da ke gare mu a jihar maradi akwai magani kuma akwai wannan cimakar da ake badawa a yi magani da wannan kwamso kuma banda shi akwai masu hannu da shuni wanda su suna cikin ƙauyuka da cikin duka dai likita likita na wanda suke yawon suna neman wanda suke da kwamson saboda su kawo su a musu magani ko kuma a'a suna ba da ana rabon cimaka shi ma don saboda a yi rigakafin eh, kwamusan wannan don haka ka gani ake ce ana ba mace mai ciki ita ma ana mata maganin ana ba ta garin na don saboda kata yi kwamuso saboda kata ta yi yaro dan karami wanda ya zamanto kamar bakwai ni ne a nauyin shi kenan don saboda shi ne ake cewa tun daga cikin ta ita mace ita ma ta je ta yi awo a yi mata allurai saboda ta aihi yaro wanda yake mai lahiya wanda kuma nauyin shi ya kai a aihe shi cikin minti talatin kin nan da aka aihi yaro ya kamata a a sa shi a nono don ya samu dakashin nan dakashin nan da yaro in ya sha shine babban rigakafi shine kuma na fara rigakafi da duka tuhulhuta har zuwa wata shida sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar Nijiyar. A jihar Neja an gudanar da ranar da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakarwa kan cutar hanta. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya kasance idonmu kuma kunnenmu yayin gudanar da wannan rana da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe. Hukumar lafiya ta duniya ce da yi ta ware ranar 28 ga kowane wata na bakwai domin faɗakar da jama'a akan illar wannan cuta ta hanta. Ƙwararren likita kuma kwamishina a ma'aikatar lafiya ta jihar Niger, Dr. Mustapha Jibril. ga abin da yake cewa akan kan wannan rana. Um, wannan ranar da aka ware na ciwon cutan um, hanta um, a duniya gaba ana ɗaukan shi babban rana sosai don ciwon hanta yana cikin awon da ke sa mutane suke rashin lafiya kuma suna mutuwa um, a duniya gaba ɗaya balantana ma mu afirka da kuma mu nigeria yana cikin na biyu cikin cututtukan da ke sa manya especially suke rasuwa saboda mutum yana da cutar ma baya ma um, sani to ko yaya wannan cuta take a jikin ɗan adam dr aminu idi ya yi karin bayani kala kala ce akwai wadda kwayoyin cuta ne suke shiga su hanta lahani akwai kuma wadda tana yi wa wani gubace mutum ya sha ta shiga jikinsa ta mai lahani ko kuma ya yi overdose ya sha magani fiye da yadda ya kamata to ita hepatitis din nan akwai wadda muke kira viral hepatitis wanda kwayoyin cutarta su kan ƙanana ne ba a ɗauke su halittu masu rai ba amma idan sun shiga cikin jikin dan adam suka shiga cikin jikin shi to sai su samu hanyoyin da shi jikin yake rayuwa su kwace ya zama nasu shi shikenan sai kuma su kama amfani da wannan suna yaduwa suna kuma bata waɗansu sassa na jiki to ita viral hepatitis hanta take batawa musamman akwai a akwai b akwai c su ne suka fiyawa a cikin duniya amma munan nan najeriya bi din ta fi sauran yawa kwamishinan lafiya na jihar niger dr mustapha jibril ya yi ƙarin haske akan yadda ake kamuwa da wannan cuta ta hanta amma ta hanyar da aka fi samun shi shi ma kusan kamar cutan kanjamo ne yadda ake samun cutan kanjamo um, hiv kenan ko aids da mutane suka fi sanin sa ana samun shi ta mutum yana harka da na mace um, wanda ke da cuta din um, so wanda ke da mata da yawa ya bi zai iya kama da cuta din mata za su iya kama masu ma wurin um, maza idan namiji shi ma yana yawace yawace sannan ana kama da ciwo din ta don ciwo din shi ma yana yawo a jini ne idan mutum bai da lafiya ko ya je asibiti aka sa masa jini kuma ba a duba jinin ba ba gwada a tabbatar yana cikin abin da ake duba ko da yaushe kafin a sa mutum jini shi cutan hepatitis din sannan kuma ana kama da shi idan mutum ya samu yanka kuma wanda yake da cutan jinin ka ya taba um, nashi a yanzu dai jami'an kiwon lafiya a matakai daban-daban na najeriya sun ɗauki matakin zagayawa domin yin faɗakarwa ta musamman akan wannan cuta ta hanta mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Cutar taɓin hankali cuta ce da aka fi alakanta ta da shaye-shaye ko aljannu. Duk da wannan hasashe masana harkar kiwon lafiya na da nasu bincike game da cutar na taɓin hankali. Halimatu Abdullahi na ɗauki da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Dr. Haruna Usman na asibitin Rashid Shakoni da ke jihar Jigawa ya ce akwai hanyoyi da dama da ɗan adam kan fuskanci matsalar taɓin hankali ko kuma hauka. Kamar yadda Bahaushe yake gina yawanci yardarsa kasancewa duka wani wanda yake da taɓin hankali shaye-shaye yake ko kuma bugun aljani ne. Bugun aljani dai kan ba zan iya cewa a'a ba amma yawanci ba bugun aljani ba ne ciwo ne kamar yadda misali mutum zai samu ciwon siga ciwon hawan jini ciwon hiv da sauran ciwe-ciwe to shi ma ciwo ne mai zaman kansa saboda misali a yawanci cututtukan hauka abin da yake kawo su a likitance akwai abin da muke kira neurons wato waɗansu halittu da suke cikin kwakwalwa wanda kuma sakonni sukan shiga ta nan ne ainihin mutum kuma ya expressing din halayyarsa to akwai neurotransmitters wanda su ne kamar masunjoji da suke kaiwa wannan sakonni to abin da yake faruwa a waɗansu daga cikin ciwukan mutum ke manifesting kamar hauka sai a same su da yawa ainihin eh, neurotransmitters din to lokacin da aka samu wannan in excess wani lokacin mutum yakan yi presenting da ciwo kamar hauka misali ka duba za ga akwai wasu condition kamar su bipolar disorder akwai depression major sannan akwai mania duka waɗannan ciwo ne na hauka akwai schizophrenia waɗannan cututtuka idan ka duba za ga duka suna da alaka da za a yi a magance su a likitance misali idan ka ɗauki a ciwon mania za ka ga mutum ne yana faɗa yana surutai wani lokacin ka ga mutum ta ɗiban abu yana ta kyautarwa kyautar ta zama irin ya rasa shi komai ya samu zai kyautar. Wato kamar ana kallon abin da yake ya wuce tunanin yadda ya kamata mutum ya yi. Yawwa ya wuce tunanin hali ne na kirki abin ya yi yawa. Wannan ma shi ma ciwo ne wanda ya shafi na hauka din. A likitance kuma yana da magani ba bugun iska ba ne. Shi kuma depression za ga mutum ya shiga cikin matsananciyar damuwa. Ya ware kansa a cikin mutane akwai waɗansu kamar schizophrenia su kuma za ka ga irin sun shiga cikin damuwa din wani lokacin wani lokacin kaga kuma zargi kamar paranoid delusion misali mutum ka kan shi kana zargin a wane zai cutar da ni a wane ne yasa kaza ya same da sauransu to duka wannan yana da alaka da ciwon hauka wanda kuma mu a likitance mun san akwai magunguna da za a iya a bayar zai iya samu sauki. Wane jan hankali za ka yi ga jama'ar mu musamman mu Hausawa na idan sun ga mutum na cikin irin wannan yanayi na a gaggauta kai shi asibiti idan aka ga mutum ya fara expressing din halayya wanda ba halinsa ba to ya kamata sauri a kai shi asibiti a asibiti ne za a tantance a ga me yake jawo masa wannan matsalar duk waɗannan cututtuka da na lissafa a baya in aka kai shi asibiti akwai magunguna da za a bashi wanda idan mutum yana kan magani duka za su improving din yadda yake relating da mutane idan ba a nemi magani akan lokaci ba shi ciwon hauka ci gaba yake sai ga mutum ya fito waje yana tafiya tsirara ko kuma da kaya mai datti da sauransu to kenan mutanen mu su daina daukar dan shaye-shaye ne kadai yake samun tabuwar hankali ko kuma wanda aljani ya bigi hakika haka yake Dr. Haruna Usman na asibitin Rashid Shakoni kenan Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa Najeriya. Cutar zazzabin malaria da masana harkar kiwon lafiya suka yi ittifaki cewa sauro ne ke kawo ta. An tabbatar da cewa za a iya kawar da ita bisa ɗaukar matakai daban-daban. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto. Gwamnatin jihar Neja ta ce ta rarraba gidan maganin sauro miliyan biyu da dubu ɗari bakwai inda aka bayar da guda biyu ga kowane gida da ke faɗin jihar. a wani kokari na shawo kan matsalar yaduwar cutar zazzabin cizon sauro a jihar shugaban shirin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar madam messi da waba ce ta bayyana haka a yayin da take jawabi a gangamin da gidan rediyon muryar amurka ya shirya wa mata a garin kagara da ke yankin ƙaramar hukumar rafi da ke jihar niger To a jihar Niger dai kamar Najeriya gaba ɗaya da take yi haka kuma Niger ke yi. Na farko muna ba da gidan sauro wanda za idan aka yi amfani da shi a gidaje mutum ba zai kamu da zazzabin cizon sauro ba. kuma gidan sauron da muke rabawa kyauta ne mukan tabbatar cewa kowane gida ya samu akalla guda biyu a cikin gidansa a kamar 2014 disamba mun yi wannan mass distribution mun raba eh, gidan sauro wajen miliyan biyu da ɗari bakwai mun tabbatar cewa kowane gida ta samu gidan sauro guda biyu sannan kuma kuma kyauta ake bayarwa sannan kuma a nan naija muna tabbatar cewa kowace mace idan ta zo asibiti tana da ciki muna ba da wannan wayan maganin wanda muke kira sp a lokacin da mace na da ciki sau uku da sha sannan kuma ma ana kawo magunguna daban-daban wato act wato atimitinin combination therapy wanda idan mutum ya kamu da zazzabi zazzabin cizon sauran ya je asibitocinmu na gwamnati za a ba shi kyauta saboda a taimaka ma mutane su sha sannan su warke sannan kuma muna bin ƙauyuka ƙauyuka muna faɗakar da mutane a kan cewa yadda za su za su yi rigakafin zazzabin cizon sauro wato yadda za su gyara muhallinsu yadda za su yi amfani da gidan sauro yadda mata za su fito muna musu gargaɗi kan wannan sannan na uku muna sake musu gargaɗi cewa idan mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ya maza ya je asibiti saboda ya samu taimako wato magunguna da za a bayar sannan na hudu idan suka zo asibiti asibitin nan muna rubuta musan adadin mutane nawa ne suka kamu da zazzabin cizon sauro sannan na biyar kuma idan mutane suka zo asibiti idan suna da zazzabin cizon sauro sai an muna da na'urar da muke amfani da shi muna ce mishi rdt sai mun yi wannan test mu tabbatar cewa shin zazzabin cizon sauro ne mutum ya kamu da shi kafin a ba shi magani na zazzabin cizon sauro in ko wannan test ya nuna cewa ba shi da kwayar cutar zazzabin cizon sauro ya zama wani rashin lahiya daban sai a gargaɗe mutum ya je inda ya kamata a taimaka mashi, sannan kuma muna tabbatar cewa duk ƙauyukanmu da muke da shi a asibitoci ƙanana su ma mun yi building capacity ɗinsu wata mun koyar da su sun kware a kan idan mata sun zo wurin su ga yadda ga abin da za su gaya musu saboda su rabu da zazzabin cizon sauro ga baki ɗaya a nan naija dai kuma duka muna bin lungu-lungu sako-sako muna yana ba da gargaɗi a kan zazzabin cizon sauro ga baki ɗaya. Shugabar shirin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta jihar Neja Madam Messi da Waba kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. kaddamar da bikin bude gasar motsa jiki na olympics a birnin rio na brazil inda dubin dubatan jama'a suke murna da sowa aka rera waka da take na bayyana kauna ga kasar brazil an yi kiyasi mutane miliyan dubu uku ne suka kalli bikin bude wasannin da aka yi jiya jima'a ta talabijin inda kungiyoyin 'yan wasa daban-daban metan ciki da tawaga irin ta ta farko ta 'yan gudun hijira da suka dunkule wuri daya su ma za a kara da su tawagar 'yan gudun hijiran ta hada da 'yan wasa goma daga kasashen sudan ta kudu da habasha da jamhuriyar demokradiyyar congo da syria waɗanda kwamitocin wasannin olympic na kasashe da suke zaman gudun hijira suka zaɓe su uwar gidan shugaban najeriya hajiya aisha buhari ta ce gwamnati mai gidanta za ta kawo ƙarshen almubazzaranci da dukiyar al'umma a ƙasar shi kuma ɗan takarar shugabancin amurka donald trump wadda ba bako ba ne wajen tada kura a siyasar amurka yanzu ya auna su kasace kan 'yan somaliya da kenan amurka da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya